matasa barka da warhaka barkam da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin mai kayatar da ku shirin labarin matasa kenan mai zo muku a kowane karshen mako daga studio kalangu wadda gidajen rediyo 46 abokanan hulɗa ke yaɗa ko ina faɗin ƙasar nijar masu gabatar muku da shirin ni fantashan su tare da mira ruwafiya ne mira kina lafiya alhamdulillah fanta ya kike kuma mi ke labarin ai mira ke da kanki kin sani gobe idan allah ya yarda za a fara gabatar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki kenan a cikin shirin na zamu za mu rayukan matasa kan abubuwan da suke jira daga waɗanda za su lashe waɗannan zaɓukan. A cikin takaitaccen rahoton mu kuma za mu kawo muku kaɗan daga cikin tarihin wani matashi shahararren ɗan wasan taekwondo mai suna Abdulkadir na matar Buraima. Da ƙarshe kuma sai filin na wasannin motsa jiki. Fanta kamar yadda kika faɗa gobe ne in Allah ya kai muna rai 'yan Nijar kimanin miliyan bakwai za su je su jefa su domin zaben waɗanda suka ga sun dace su wakilce su a majalisar dokoki da ma shugabancin kasar Nijar gaba ɗaya. Haka ne Mira wa'ansu matasa daga cikin al'ummar babban birnin Yamai sun faɗa mana abubuwan da suke jira daga waɗanda za su yi nasara. Ni abin da nike jira su kula da masu wasannin al'adu saboda ana banza da al'adu. Da zarar zaɓuɓɓuka sun zo masu wasanni suke sahun gaba ga yin yunkurar da jama'a amma da sun ɗale kujerar mulki bangaren da ake banza da shi kenan. Abin da muke jira ga masu ruwa da tsaki waɗanda suke shirya zaben shine a yi zaɓe mai cike da tsanaki da kuma daidaito. Muna jiran nagari, muna bukatan kenji sosai. A gaskiya muna so wanda zai kawo mana kenji. Abin da bamu samu da shugabannin farin ba muna son same shi da nan yanzu wanda zai hawa. Mira fannin zaɓe har ila yau kyakkyawan sa hannun matasa cikin tafiyar da zaɓe wannan ne ya kasance nauyin da da babban kwamitin sadarwa cewa da CSC ya rataya ma kansa. Ai wannan shi yasa shi wannan kwamitin ya tsara wani zaman tattaunawa tare da matasan jaka Agadez a filin wasannin motsa jiki na Sidi Muhammad. Ga rahoton da abokin aikin mu Anisi Karim ya tsara muna. Waɗanda suka tsara wannan haduwa sun bayyana cewa wayar da kan matasa akan mahimmancin gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali yana da matukar ma'ana. Saboda haka matasa da dama ne suka halarci haduwar tattaunawar akan hakkin su na 'yan ƙasa da na siyasa ta hanyar wanzar da zaman lafiya da yi wa juna afuwa bukukuwa a lokacin zaɓe. Ismail Lawal Salau ya yi ƙarin haske. Matasa a lokuta da yawa su ne ake sakawa gaba a waɗansu kiɗe-kiɗe na jam'in siyasa ko kuma wasu ƙungiyoyin fararen hula. Mun tunatar da su nauyin da kundin tsarin mulki ya ba su na bunƙasa zaman lafiya ta hanyar haɓaka yafiya da amincewa da ra'ayoyin wasu da kuma farfagandin zaman lafiya. Wannan tattaunawa ta baiwa matasa damar karuwa tare da gane mahimmancin nauyin da ya rataya a kansu a game da gudanar da zaɓe ya cikin kwanciyar hankali. Wannan tattauna ya bani damar gane abubuwa da dama da ban sani ba. Akan abin da ya shafi nauyin da ya rataya a wuyanmu na matasa a cikin kiyaye yin zaɓe na zaman lafiya. Kuma ƙasa mai kula da sadarwa ta sake tunatar da mu nauyin da ya rataya a kanmu a game da kundin tsarin mulki. Kar mu yarda a yi amfani da mu wajen yada tashe-tashen hankali a lokacin zaɓe har ma bayan zaɓe. Shugaban majalisar matasa na jihar Agadez Abdulrahman Kuta tata ya yi kira ga matasa da su yi taka tsantsan su kuma nuna halin dattako a yayin zaben da za a gudanar gobe. Fanta a jiya Juma'a 25 ga wannan wata na Desamba ne Kiristocin duniya suka gaya sallar su ta Christmas. Haka ne Mira ai shi yasa abokin ma mani sai Karim ya tinkari matasan Kirista na jihar Agadez da kuma matasan musulmai na ita wannan jihar domin jin yadda zamantakewar su ke wakana ga rahoton nashi. Wata kyaukyawar zamantakewa ke tsakanin al'ummomi matasa Kirista da matasa musulmi da ke rayuwa a Agades kamar yadda Opeli Pezo Madosh wani matashi Krista ya shaida mana. Tare da matasa musulmi a nan Agades muna iya cewa komai yana tafiya daidai. Muna tare da su muna cuɗayya tare idan suna da wasu sabgogi suna gayyatar mu. Muna yi musu barka da sallah idan mu ma muna da taro muna gayyatar su suna zawa suna gayyatar mu su ma. A Agades Kiristoci ana kula da mu. Matasa Krista tamkar 'yan uwa ne wanda tare da su ake komi tattare a cewar abdulkarim mamman matashi mai addinin musulunci. Nula jan matasa musulmai da matasa kiristoci duka muna tare guri daya. don uwan juna ne mu muna halartar karuka da horo tare suna gayyatar mu a wajen sabgogin mu kuma muna gayyatar su a wajen sabgogin mu a gaskiya a nan su babu wata matsala. Sallar noyal ce da ta kammala cikin kyakkyawar annashuwa tare da halartar matasa musulmi da aka gayyata a dalilin wannan alkarya. Masauraran muna sanar da ku cewa domin dakile cutar coronavirus zaman taron majalisar ministoci na ranar Laraba 23 ga watan Disamba ya bai da umarnin rufe gidajen giya, gidajen rawa da sauran wajajen kallo na tsawon sati biyu wanda za a iya maimaitawa. Mira yanzu kuma sai takaitaccen rahotonmu yau za mu kawo muku tarihin Abdulkadir na mata Burema shahararren dan wasan taekwondo. Shekarun fanta 29 ne amma ya yi gwagwarmaya sosai a fannin shi inda izuwa yanzu ya kai galar yabo 45 da ya tara a tahiyarsa. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Hadiza Hassan fassarar Gungu Muhammad tare da Mutari Muhammadu. Tsayin mita ɗaya da da yaunin kilo 66 Abdulkadir na mata Burema mai bakar ɗamara mara aji na uku mahaifinsa ne ya fi sa'anta masa wannan wasan motsa jikin. Kasancewa na cikin wannan aikin ya faru ne ta dalilin tallafin babana saboda shi ma wannan aikin ne yake yi kuma ya amfane shi sosai a cikin rayuwarsa. A takaice dai wannan kullum yana bani kwarin gwiwa. Zuwa ranar yau Abdulkader ya ci galabar galoli da dama na ƙasa da na ƙasa da ƙasa da ma na duniya. Eh, A jimilce kambuna da na samu sun kai arba'in da biyar da kuma kofi biyar. Ɗaya cikinsu kofi na babban shahararre gwarzo na Nijar. A shekara 2011 aka bani kofi na gwarzon gwarzaye da kuma kofin babban gwarzo a Benin sai kuma kofi biyu da na samu a jihar. Abdul fatai Lawali malaminsa na farko ya yaba ɗalibin nasa yana kuma himmanta matasan doso da su bi son kadar zakaran wasa. Samari ne da ya tattara duka abubuwa na cancanta zama gwarzo har tashinsa daga gaya zuwa yamai daga yamai zuwa alimai ya isa ne ka gane samari ne mai kuzari. Abdulkadar na mata Buraima ya zama abun alfahari ga dukan 'yan Nijar a fuskar taekwondo. Yanzu kuma sai filin mu na wasannin motsa jiki. A cikin tafiyar da zama na 32 na wasannin gasar zakarun kwallon kafa na kungiyar Afirka cewa da kaf Sony da takara da kungiyar Al-Ahli ta Alkahira inda kungiyar ta Nijar ta fadi bayan an zira mata kwallo ɗaya a raga. Fanta ai dama shugaban kungiyar AS Sony da muhammad Shega tun kafin a fara ya ce wannan gasar babban kalubali ne a wajen su tunda kungiyar Ahli tana ɗaya daga cikin manyan kungiyoyin Afirka inda ta riga ta lashe wannan gasar sau tara. ana muka kawo karshen shirin namu na mun gode muku da sauraron da kuka yi ku kasance tare da mu gobe domin kawo muku kai tsaye yadda zaɓuka za su kasance idan Allah ya kai mu na rai.